أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستسرخه قال له موسى musa ya waye gari fil madinati a cikin birnin haifan yana mai jin tsoro ya tarakabu yana jira yan taziru ma ya nalubu min jihatil qatil yana jiran abin da zai same shi ta gehen wancan kasashen da ya kashe yana jin tsoron kada a riske shi da neman haƙƙin wancan da ya kashe wato kada mutanen fir'auna su riske shi fa'izan lazistan sarahu bil amsi sai ga wanga da ya nema agaji jiya yastasrihuhu yana kuma hargowa yana kira ne yastajisu bihi yana bi dashi agaji alakin biyan ahara akan wani bakin ke daban ruhu da yake husuma da shi mushtaqqun min as-surahi shi yastasrihuhu yastab'iluna daga surahu na hargowa san mai bada agaji kuwa yake ala lahu musa ce mai innaka lagawiyun lalle kai batacce ne mubinun mai bayanannen bata jiya ka yi da wani kuma yau gashi kuma ka koma husuma da wani ta sababta amsa fi halakin rajulin jiya ka zama sababi ga halakar wani mutum wal'ana kuma gashi yanzu tuƙatulu a hara tana faɗa da wani فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو فلما أن أراد أن يبطش بالذي arada an yabdisha billazi huwa aduwwun lahuma da ya nufi ya damƙi wancan da yake maki ne gare su su biyu an za'idatun ƙari ce asali falan ma arada da su ce falan ma an arada an yabdisha billazi huwa a duwun ai Aile musa wal Gisu bihi maki musa ne da kuma shi mai bida agajin da musa li'annahu lam yakun ala dinihima don bai zan akan addinansu ba wali annal qibda kuma ko don kabilanci kirdawa a ada'u makiyan bani isra'ila ne kaga makiyansu ne na gehe biyu addinin su ya bambanta kabila ta bambanta alal mustansir shi mai bida agajin yace awil adu ko shi ba kibdin makiyan yace ya musa ya kai musa a turidu an takatula kama katalta nafsan bil amsi kana nuhin ka kashe ni wa da kakkashe wata rayuwa jiya yana yawa shi mai bida agajin ya ce haka saboda ya gabatar mai da faɗa. ya ce kaga ka kai halakakke ne mai bayyanannen bata to da ya zaburo sai aza shi zai damka tun da ya yi mai fada sai ce sun haka haka shi ne da kawa na jiya sai wanga ya ji a ah, kai ka kashe na jiya ko ko shi labarin ya kashe na jiya ya wasu, har shi wannan makiyan nasu ya san da haka shi na ke magana cewa kana son ka kashe ne wa da kashe ɗan uwa na jiya to shine aka yi tafsiri au ko shi wannan ko shi wannan ya ce haka in turidu ba ka nufin komi illa an ta kuna jabbaran sun ɗaya kakai kasan san mai cilasta mutane ga abin da kaso so shine jabba. an kama karya da cikin kasa ta katulun nasa kana kashe mutane alal galabi akan hushi don wanda a jabbaru man ya katulu iza galiba wanda in ya kusa ta shi kashe wala tanzurul awaki ba ba ka nazari ga aƙiba abinda abu zai jawo ƙarshen abubuwa la'annahu lamma sami'a Musa sammahu qawiyan zanna annahu qasidun ilayhi domin da ya ji Musa ya ce mai gawiyin mubin zanna sai ya zaci annahu qasidun ilayhi cewa shi yana nuhi zuwa garai shi na zai kashe ya fanan ma alaihi sai mai annami manci. kamar yana son ya tona mai asirin ya kashe mutum jiya kamar ya gaya mawanga shi na kashe dan uwan ku jiya tunda ya ga awa shi zai damka tunda ya gabatar da mai faɗa awil kibdiyu ko ko shi kibdiyan lamma sami a ƙaula musa lil isra'ili da ya ji magana da musa yawa ba isra'ile dan uwan nashi sai ce in ce wadda in naka lagawiyyun mobil wa kana qatalul qibdi kadish tahara kenan kashe ba kibdin ya shahara walam ulam qatiluhu illa wanda ya kashe shi abba fahima to da ya ji wannan haɗa da musa ya wa ba isra'ila sai ya fahimci annan musa ko alƙatin musa ne ya yi kisan ba ƙala zalika sai ya faɗi wannan magana ƙala hu ya faɗa fi gayatul amani wa huwa inda ku kuma shi ya bayyana gun shi mai gayatul amani wa ma turidu an takuna min al ba ka son ka zan cikin masu gyarawa bainan nasu tsakanin mutane is domin sha'anul muslihi abinda sha'anin mai gyara addabu bil ahsan in zai tunkuɗe ya tunkuɗe da abin da an mahi kyau ba tunkuɗewa da abin da an mahi muni ba idan mutum ya zagi mutum kai ko kallo sai ka kashe shi kaga wajen gudda zalunci ka wanda wanda ba zalumin yi. ta shi da ce ba gyara kake nufi ba don mai gyara idan zai tunkuɗe banna to da abin da an mahi kyau yake tunkuɗewa ba da abin da yake waccan banna muni ba la a ahadul hazmai da ba kashe kai ɗayan abokan jayayya biyu ba fallan ma kala haza da ya faɗi haka yan tashar alhadisu sai labari ya watsu wartaka ka ya taka ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'ar shi labari ya kai sama ya an ce sama wato ya kai ga manya don ga al'ada manya su a sama ko ba ga mukami ba ko ga ofis za a aje yan ƙananan ƙasa manya su ko suna sama to irtaka abin ya taka ya kai ga manya-manyan ofisoshi wata shawaru sai suka dora shawara fi katalihi ga kashe shi kai ya muna dauke ɗaiɗai wanda ya kashe wancan don haka zai kashe mu guda guda in mun yi wasa kamata ya shi ma a kashe shi ko don kisasi ga wanda ya kashe Wa wagalaba ala nafsi fir'auna annahu al-musharu ilayhi bi fasadil mamlaka to sai kuma tunanin fir'auna ya fara zuwa ya rinjaya ga rayuwa ta cewa kenan shi na ake nuni da cewa mulkin fir'auna zai gushe ta hannu nai boka ya ne suka taɓa faɗa mai tun ba a haifai ba har ya ce a yanke duk jaririn da aka haifa ya ce to ina ganin shi ne fa zambahi na sai ya umarci masu yanka da katalin musa da su kashe musa fa aka zufi ɗariƙi ilaihi sun ka kama hanya zuwa gare shi وجاء تسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يعتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك فاخرج إني لك من da muna mallabara ba ne waje a rajulun sai wani mutum ya zo kuwa muminin min ali fir'auna shi mumini ne daga cikin mutanen fir'auna ya zo min a ƙasar madinata daga ƙarshen gari mahi nisan gari ai akira ha can ƙarshen gari ya sa'a yana gaggawa ya sara'u fi mashayihi min ɗariƙin a ƙaraba min ɗariƙin ya yi gaugawa ya biyo hanyar da ta fi kusa daga tazo ya biyo shortcut don ya riga masu yanka tun ba su cimma musa ba sifatu rajulin shi ya tsadin sifata ta rajul wani mutum da ka gaugawa ko kuma ya zama hali wani mutum ya zo daga ƙarshen gari alhalinsa yana mai gaugawa ya zo cikin halin gaggawa isa ji ilimin a ƙasar madina ta sifatun lahu in an ce min a ƙasar madina ita asifa ga rajulun wani mutum ya zo wanda yake ƙarshen gari cikin halin gaggawa sai ya zan ya a ƙasar madina shi asifa ya tsa shi ne hali li'anna ta hasisa hu hu bil ma'arif don abinda an ka sani sahibul hali sai ya zama ma'arifa to ga rajulun na kira to sahibul hali ga ka'ida ma'arifa yake zo to ya an yi sahibul hali azan na kira ya ce eh saboda cewa min a kasar madina mutumin da a ƙarshen gari kaga kama an sanar sai yanzu ya zama ma'arifa da haka yana iya ɗaukar hali don an keɓe ƙala ya musa ya ce ya musa innal mala'a manyan mutane min ƙaume fir'auna masu gari hoya a tamiruna bika suna shawara kanka don su kashe ka ya ta shawaruna an hara zamna ma mitin fa council ta zamna kanka eh, li ajalika saboda kai li anna kullum min al mutashawirin ya muru sahibahu bima yasharu lahu min al ra'ayi abin da yasa aka ce ya na suna umurtar juna domin masu shawara in sun ka zauna kowane guda umurtar guda na ya kai da ayi kaza nake gari kaga suna umurtar juna ne da abin da ya bayyana ga kowane suna ra'ayi li ya dan su kashe ka faharush don haka ka fita da fa'unan ta sababi faharush fa bi sababi zalika saboda haka ka fita min almadina daga cikin wannan birnin inni laka minan nasihina ni gare ka ina cikin masu nasiha ba ina cikin masu nasiha gare ka ba bai zama ma'amulin sila don ma'amulin sila bai gabata mausuli fil amri bil khuruji game da umurtar kada hita wallamu lil bayani al'amr nan ta bayani ce walaysa silatan bata zan sila lin nasihina bal anna ma'mul sila la yataqaddamu ala al mawsul فخرج منها خارج فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين فخرج منها sababiyya haka sai musa ya fita daga cikin wannan birnin ha'ifan yana mai jin tsoro cikin halin tsoro ya taraka yana jiran luhuka ɗalibin augausar lahi iyawa dama ɗayan biyu ne ko dai waɗanga da kabe ɗate su cin mai ko wani agaji ya zo daga Allah ƙala rabbi jini min alƙaunin zalimi ya ce ya ubangiji na ka tsar da ni daga mutane a zalimai hallis ni min sharrihim ka tsar da ni daga shirinsu rawa ibn abi shaiba ya rawaito cikin musnafi ne man hafa min amirin zulman duk wanda ya ji tsoron zalunci ga wani sarki faƙala sai ya ce tu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن حكما وإماما رب نجني من القوم الظالم نجاه الله الله زي جردش ولما توجه تلقاه lokacin da ya huskanta ƙasa da bai wajahihi ta fa'alana daga wajen ya miƙa huska ta ko ya huskanta tilƙa a madayana wajen madayana ai jahata ha jahata wa hiya qaryatu shu'aibin ita ce alƙaryar annabi shu'aib lam takun fi sultani fir'auna ba ta cikin kingdom na mulkin fir'auna masiratu samaniyati ayyamin ta hiya kwana takwas ce min misra daga masar sun me yabbi madayana an ambace ta da sunan madayana ibnu ibrahim dan annabi ibrahim walam ya kun ya arifa ɗariƙa alhalin da Musa ya fuskance ta bai san hanyar Ƙala sai ce asara bi an ya nisa ni sawa ina fatar ubangiji na ya shirya da ni tsakiyar hanya ko hanya ta daidai ai a dariqal al'adila hanya daidai Zilan allah la infirafa bihi wadda babu karkacewa ciki fa'an na lahusa lasu yana cikin tafiya sai hanya uku suka bayyana mai inda ta yi rahu wagga ta yi nan wagga ta yi wagga ta yi fa a haza ɗaha sai ya ɗau ta tsakiya fa ja'a dullabu aqibahu masu nema ne sai sun ka zo baya ne suna nema fa a hazu fil akharaini su ko sai sun ka kama hanyoyin biyu waɗanda ya bari waɗanda sun kai na waɗanda sun kai na sun ka bar ta tsakiyar da biyu fa arsalallahu ila musa malakan bi yadihi anza sai Allah ya aiko Musa wani mala'iki riƙe ga hannun shi akwai sanda fan dalaka bihi ilaiha ya ja shi ya tafi da shi zuwa Madina Allah ma wala ma ولما ورد ماء تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما ورد ماء مدينة da ya tusga ruwan madayana bi irin fiha wata rijiya ce da ke ciki ai wasala ha ya sadu zuwa gare ta waje da alaihi ummata sai ya sami wasu jama'a alaihi ai ala shafiri bi'iri ga gaba wannan rijiyar sai iske jama'a minan nasu na mutane ya kuna suna shada ya ce suna shayarwa ya shahe maƙuli don an riga an san shi ai ya kuna mawashi hun suna shayar da dabobinsu wawaje da mendu nihin imra'atani ya sami wasu mata biyu bancin waɗancan jama'a ai siwahun wasansu min dunihin koma bayansu yan ce koma bayansu wato wasu da ba su ba au makanan asfala min makanihin ko ko suna wani wuri da a ƙasa daga inda jama'a suke suna can gehe daban ta ni alhali suna korawa shi ma ya shahe maƙuli suna kore gana mahuma nasu dabbobi tamna ani a masu suna hana dabbobinsu an ilma'i daga ruwa li'alla ta hata bi a gana mihin don kada su garwaye da dabbobin mutane wa hazafal maf'ula ya shahe maf'uli li mujarradil ihtisari saboda kawai takaicewa kaicewa. li anna al fi'la huwa al maqsud ko ko aikin aka nuhi ba wanda aka wa aikin ba so da yawa abinda mai saurare ke son ya ji aka haɗa a ce a kasan kayan nan in an sace su don shi an muhimmi kayan an muhimmi gunka shi ko wanda za a cance a ce wani ya yi sata don shi ko sun ya kai ya ji wani a ce wani barawuna sai a ƙi faɗin abin da an ka ɗauke a ce wani ya yi sata shi ko wanda kayan sun karanta ce an ɗauke kayan ba ruwa ne da wani sata kayan ne dai ya kasu a haɗa mai ba shi eh. to nan an shahi maƙuli don abin da ake so dai a bayyana aikin na korat ba abin da aka kore ba li'anna tarakuma inna ma kana likawnihima ala zawdi don tausan da Musa ya musu tausan da suka bashi shine zaman suna kore dabbobin su wala madahala lil masudihi zalika don haka babu mashiga ga abin da aka korat ba shi ake son a sani wahaza wa haza idza lam yulahas ilafatul maf'uli in ba a kyafto raba maf'ulin ba suna korar dabbobi yan ce suna korin dabbobi ai yana yiwa nasu dabbobi suka kora ko na su mutanen ga in an ka shayar su kora su take wasu su gangaro wa amma izalu hiza amma an kyafto mulafi cewa a gana mahoma suna korar dabbobin kuma nasu to fala shakka lalle ba makawa an tara kuma ya kunu likaunihima ala zau gana ganamihima tausan da aka yi musu na kore dabbobinsu wal su kuma mutane ala saqai mawashihun suna shayar da nasu dabbobi hatta law kana al har da a ce su mutanen ala saqai gana mihima da a ce su mutane suna shayar da dabbobin matan wahu ma su ko matan ala zaudi mawashihin suna koran nasu dabbobi lam yakum litarakum wajahun da babu fuskar tausansu in aka ce su mutane na shayar da dabbobin matan su ko matan suna kore dabbobin mutane kamar idan dabbobin na jama'a sun ka sha ruwa su matan su ka kora su su take su ko mazan su shayar da nasu da babu wani tausayi nasu da za a ji to a'a suna kore dabbobinsu daga shan ruwan har sai maza sun kare. to don haka musa ya ji tausansu ƙala musa lahuma musa ya ce musu ma haɗa ba kuma menene sha'aninku amurkum malamu jibu liman hukuma menene al'amarin da ya wajabta hana ku daga shayarwa wala budda an ya kuna muhimman ba makawa abin nan da ya hana ku shayar da naku dabobi to abu ne muhimmi wanda ake son a san menene shi don da ma haɗabu al'amari wanda an muhimmi haɗabu ya hi amuru ya hi sha'an. menene babban lamarinku muhimmi wanda ya hana ku shayar da naku dabobi ga duk mutane suna shayar da nasu inda kan ba karatu na ba sai mu tsaya minti biyu distinguished sanata فسقى لهما ثم تولى qalata suka ce la naski ai mu ba mu shayar da ruwa hatta yusdirir ri'a'u sai makiyaya sun taku jam'u ra'in ne shi ri'a'u makiyaya min al isdari daga isdaru ne lil jamhuri ga mahi yawan makaranta don haka suka yi lamma ga harhin mulara cewa asalin fi'ilin ruba'i ne asdara ba ya tako ba ya takar da dabbobinsa sadara ya tako asdara ko ya takar da wani abu daban har sai sun tako da dabbobinsu ai yusrifu mawashiyahum sai sun juyar da dabbobinsu anil ma'i daga ruwa wa min sulasi kuma an karanta daga cewa daga sulasi na sai ya zama ai fataha ga yannan ta mulari'a hatta yasdira li abi amrin haka abi amrin ya karanta wa ibn amirin ay yarji'u sai sun dawo min saqayhim daga shayar da ruwansu haufa zihami don tsoron kada matan su yi matsotsoniya da maza fannas imu ko sannan mu shayar wa abuna shaykhun kabir tun bai tambaye su ba to ina babanku shi bai tahowa da kai ne sai ya izo ku ga ku mata sai suka ba da wannan amsa kamin ya tambaya suka ce uban mu tsoho ne babba kabir sinni mai yawan shekaru la yastadi wa an yakhruja lisaqai ya iya fitowa don shayar da dabbobin fayur siluna ildirara shi yasa yake aiko mu bisa ga cilas ba bisa ga zadin sa ba fara'a musa bi iran ahara lara asihi hajarun sai musa ya ga wata rijiya ta daban amma bisa ga rijiya akwai wani falalin duci la uku illa ta anfusin ba mai iya ɗauke shi sai rayuwa goma ma'ana sai mutum goma fara fa'ahu anil bi'iri sai ya ɗauke ducin daga rijiya don annaba suna da ƙarfi heye da ƙarhin wadanare mutane fasa ƙalahuma min zalikal bi'iri sai ya shayar da su daga wannan rijiyar rahamatan lahuma saboda tausai gare su wakila an ce za su suqata fasa qalahuma akwai wani kauli da yace ba wata rijiya da ya dauke maduci kutsawa da yayye matsotsoniya da mutane ya shayar da dabbobin matan nan don dama don suna mata baya halatta su yi matsotsoniya da maza shi yasa suke gehe to shi kuma namiji ne mai karfi kamar maza sai ya kutsa ya shayar da su sun matawalla ila zilli sannan ya juya in sarrafa ya juya ila zilli zuwa inuwa lisamuratin ta wani icce mai kaya au ha ko kuma wani icce da ba mai kaya ba min shiddati harrar shamsi saboda tsananin zahen rana wa huwa ja'i'un kuma halin da yake cikin yunwa gashi yana jin yunwa faƙala sai ce rabbi ya ubangiji na inni ni faqirun mabukaci ne lima anzalta ilayya ga abinda za zaka saukar da ramin hairin na duk wani alheri qalilan au kasirin don haka ya kawo na kira min hairin ba min alhairi ba na duk wani alheri kaɗan ne ko mai yawa ɗa'anan na abinci mukutajin mabukaci nake sa'ilin mai roƙawa nake gare ka wani za don haka addabin lam ya yi ta'adiyya da lam ta ila abihima don haka bai ce ila ba faƙirun lima ba ila ilama ga ƙa'ida faƙiru da ila take ta'adiya Faƙirin muldarrun ila rahmati rabbi to yanzu bai ce ila ma an zalta ba ce lima zalta saboda an kumsa ma faƙiru ma'anar sa'il mai roƙawa nake ga abin da za ka sabkar zuwa ga ran na wani alhairi faraja ta ila abihima sai 'yan matan suka koma zuwa ga ubansu shu'aibu fi zamanin aƙalla min ma kana ta tarja'ani fihi cikin lokaci mafi karamcin yadda sun ka saba koma ya ga sun yi saurin dawowa fasa alahuma an zalika sai ya tambayi su ya an kai yau kuka dawo da wuri fa a habara tahu bi man alahuma sai suka labarta mai ai ga wanda ya shayar da su sa'a suka yi wani mutum mai karfi ya shayar da su fa qala li ihdahuma to al'ada alhairi wanda ya ma shi zaka so ka ganshi sai ya ce ga ɗayan matan biyu ud'ihili ta hike kira min shi qala ta'ala Allah madawakin sarki yace فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت تخف نجوت من القوم الظالمين فجاءته إحداهما sai ɗaya daga cikin matan biyu ta zo ma Musa wahiyar sugura ita ce karamat awil kubura ko kuma babbat wahiyar safura ita ce safura allati tazawwajaha Musa wadda Musa ya aura tamshi tana tafiya ƙasa alastihiya'in akan jin kunya batan ra'asaha tana wadda ta soke kanta wale wali'atan kum dar ta aza hannun taggonta ala wajhiha bisa ga fuskarta haya minhu saboda kunya ga Musa kama huwa da'abul awatiki kama yadda yake shine al'adar yautaccin mata la siyama balle ma banatul anbiya idan annabawa suna da kunya qalat tace inna abi lalle ubana ya da'uka yana kiranka ne ya kadan ya saka ma kafi aka yi ma a ajara ma kai lana ladar shayar wadda ka yi muna maɗin ta masdari ta wato ajara sakaika ladar shayar wakka lana gare lam yakun ajaran hakikata. ba jingata ta hakika ne ba don jingata hakika ne kamin a shiga aiki aka yanta ba sai an gama aikin ba bal mukafatan sakawa ne alal ihsani akan kyautatawa fa ajabaha sai ko ya karba mata munkiran amma shina mai kin ahzal ajr karbar jingafi nafsihi a cikin ransa waka annaha qasadatul mukafa'ata in kana mimman yuriduha kamar tana nihin a saka ma in kana cikin masu son sakayya fama shat bayna yadayhi sai tattahi gaba garai tun da shi ba kone bai san hanya ba alatin rihu sai iska ta shiga talaribu ha tana buga tuhahinta fa ta kashi ha tana kuranye kwabrinta faƙala lahaim shi halfi ta ce komo baya na ki tafi wadillini ki shirya da ni ala a akan hanya yaminan wa malam. kina nuna min left right cewa in yi dama na in yi hau ya isa fa sai ko ta yi haka ila an ja'a don da yanzu su biyu na da ita da shi don haka ba yanzu ba ja'a aka so ba ja'a har suka zo ma abaha ubanta wa huwa shine shu'aibu alaihi salam wakila gairu an ce kuma ba shu'aibu bane don lafzin qur'ani bai hidda sunan shu'aibu bane wa inda hu da'amun ko da an ka zo ga abinci ne al'adar duk wani babban mutum da ya san girman baki ya ce a kire mai mutum ai ga dole zai tanadi abin da zai bashi ko da aka zo ga abinci ya tanada sannan kuma da karba addu'an Musa dama Musa ya roƙi ubangiji ne ya ce Allah ni mabukaci ne ga abin da zaka saukar na abinci faƙali lahu yace mai ta'asha kamin wace magana yi kalaci ta fa daga asha'u ta fa'ala ne daga asha'u na kalaci faƙala sai la ce la'allahu iwalun minas saƙai duk buƙatar ga tashi fa duk yunwa gada ya kaji yace a to ko ko sakawa ne ga abin da ni ni ba zan so sakawa ba in dai ramuwa ne ni na shayar da su ne saboda Allah wa inna ahlu baitin don mu mutanen babban gida ne gidan annabci muka fito la na ɗalubu ala amali hairin iwala ba mu neman kurkure ga aikin alhairi da muka yi faƙala la ya kamata akwai full stop amma saboda rubutun tun na faƙala la ya ce a'a ba haka ba ne adati wa adatu abai sabuwar magana ta hanka fara al'ada ta da al'ada uwaye na da kakanni an nukuriyar laifa mu ciyar da bako ko da bai mana komai ba ko ma ba mu san inda ya fito ba wanda ta yi mu da'ama muna ciyar da abinci al'adar mu ne wato mu ma babban gidan muke wanda ka hito babban gida duk gidajen biyu na annabci na fa akala sai Musa ya ci wa kabara hube halihi sannan ba shi labarin halin da yake ciki aini dan gudun hijira ne daga ƙasar Fir'aunu kaji kaji qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wannan ma ja a yayin da musa ya zo ma shu'aibu wa ƙasa alaihil ƙasasa ya labarta mai ƙisan labarin abin ake ciki masdarun masdari ne bi ma'ana isma maqulin ya ba shi makasus abin labartawa a sasa nan wurin makasus ne ai ma jara abin da ya gudana min amrihi na al'amari na yi da mutanen shi ala la tahab ya ce wannan ɗaya ne ya ce to kar ka ji tsoro na jauta min alƙawamin zalimin ai ka tsira daga mutane a azzalimai isla ɗana li fir'auna alama da yana don fir'auna bai da iko ma da yana mulki ne bai kawo nan ba fa inna hukumahu lam yatajawaz ibdiyan fi baladihi hukuncin fir'auna bai keta ƙetare ƙibɗa wanda an gare shi ba قالت إحداهما قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجر إن خير من استأجرت قالت إحداهما يا استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين إن خير من استاجرت القوي sai ɗaya daga cikin matan biyu ta ce wahiyal mursalatul kubra ita ce wadda an ka aika babbar awis sugura ko kuma karamar ta ce ya abata ya baba ista ajirhu ka ɗaukai jingali ra'ayil ganami don kiwon dabbobin ga badala na a madadinmu mu inna hayra manista ajartal qawiyul amin mahihicin duk wanda zaka ɗauka janga mai ƙarfi kuma amintacce to wannan mai ƙarfi ne kuma yana da amana ta'alilun jarin majarar dalili al istihqaqil istijari wannan illantawa ne da ta gudana matsayin dalili akan cincinta a ɗaukai jinga ya cincinci ka ɗaukai jinga saboda dalili kaza menene illar da ta saki ce haka domin duk wanda za ka ɗauka kamata ya zama mai ƙarfi amintacce walil mubalagati kuma don kai matuƙa ja'ala sai ya sanya haira isman ya zama sunan inna wa zakara lafi'ila bi lafzil mali kuma ya ambaci fi'ilin da lafzin mali bata ce inna haira man tasta ajiru ba mahicin wanda za ka ɗauka janga sai ta ce mahicin wanda ka ɗauka janga kamar an riga an ɗaukai liddilalata don ya yi dalili ga annahu rabin ma'aruhun kamar ci ta jarraba shi kuma ta san halin shi na amana da ƙarfi ruwaya an ruwaito anna shu'aiban qala laha cewa annabi shu'aibu ma sai da ya tambayta wa ma ilmuki bi quwwatihi wa amanatihi waye sanar da ke ina san karfi ne da amana ta yi fa zakarar lahu sai ta ambatan mai ikilalal hajari dauke dutsen da yayi wanda mutum goma ɗaya ke ɗauke shi kenan nan nisan mai karfi wata harrujahu anin nazar ilaiha sannan ta ambaci kukuntawa da yawa kai ne na bai iya kallonta yace ta dawo baya nan nisan amini farage ba shi kuma annabi sha'iba da ya ji haka sai yayi yi fi in kahihi ga aurar da shi ɗayan daga cikin ɗiyan nashi ita ta faɗi halukka ne domin a amince mai a daukai jinga shi kuma annabi shu'aibu ya ga wanda a haka ba kamata ɗaya ya zama ɗan haya ba ya kamata ma a haɗa zuriya da a haka قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على فإن أتممت عشرا annabi shu'aibu ya ce ma musa in uri uridu an unki haka ihda ibn tayya yi ni ina son in aurar da kai ɗaya daga cikin na biyu ga sunan waɗanga a ta kenan idan za a aurar da mutum za a gwada mai wadda za a aurar da shi ga sunan waɗanga bai ce ɗaya daga cikin ɗiyana nake son in baka aure bai ce ga sunan ayyatuhum aturidu kuma bai zaban mai bai ce wanda kake so daga cikin don Allah ce ya fanke huma qaba lakum minan nisa ku aure abin da ya muku dadi gare kenan ba awa namiji arnan cilas fa fi hadha istihbabu arjal wali waliyatahu ala rajul salih wannan aya ta nuna an so wali ya gitta wali ya tai ga mutun na kwarai yana da kyau mutun ya gitta ya tai ko kauna tai ya ce wane na kirki haki zan ba ka ɗiyar gatau ko ƙaunar gatau ka aura na yaba da mutuncin ka ba a cewa ya yi jalandi ya yi tallar ɗiya ta yi kala ibn al-arabi ya ce wa hiya sunnatun qa'imatu sai fa in don kwadaina in dai don salaha mutum ne babu ko sai in wani mukami gare kana son sa shi aljihu nan kan ana wa hiya sunnatun qa'ima ibn al-arabi ma ya ce sunna ta tsayayya wakaza argul mar'ata nafsaha ala rajul salih haka nan mace ta gitta kanta ga mutum na kwarai ta ce shi arme ta shi ma sunna ta tsayayya intaha nan magana ta ibn al-arabi ta tuki wa fihi ibtida'u ar-rajul qabla al-mar'ati fil inkari kuma cikin ayar za a riku cewa ana farawa da namiji kamin mace ba a fara ce mace kina son wani sai in shi wani na yace yana son ta sana'a komo mata kama fi kama yadda ya zo cikin an unki haka ihda ibn tayya ina son yan aurar da kai ɗaya daga cikin na biyu mata kaga shi ya kitta wa qawluhu zawwajnaka da cewa da mun aurar da kai ita kama ya ti kama yadda zai ala anta ajurani wato ala sharfi bisa ga sharaɗin anta ajurani ka jingantan min nafsaka kanka min ni fi ra'ayil ganami ka ba da kan kajin gagaran ga kiwon dabbobi samaniya hijajin shekara takwas sinina takwas na shekaru sai aka ce hajji takwas don ga al'adar language ko wani ana iya faɗin abin da aka yi so ɗaya ga shekara ana nufin shekara in so ɗaya aka yi ga sati sai a faɗi ana nufin sati ya ce marabina da kai jimu'a uku yana nufin sati uku ya ce hajji uku yana nufin shekara uku samaniya hijajin hajji takwas ma'ana shekara takwas wa nazbu samaniya nazbu samaniya ala zarfiyati akan zarafi ne na zamani zarfu zamani fa in atamamta asharan in ka cika goma ai ra'aya ashara sinin in ka cika shekara goma kana kiwon famin indika wannan kyautatawa ne daga wajenka amma takwas su ne li kayi wannan garan ikiraman don girmamawa lamin indi ba daga wajena alaika akan ka ba ba wajabta ni bisa gare ka ilzaman bisa ga dole na ma ba za'idan ƙari li amanati don amanarsa walakin al'azhar sai dai abin da ya shi bayyana nan ne ake wa kullu haza istida'a wa aqadin la nafsu wannan duka jawo magana ƙulla armena ba kulla bane don haka shekarar ga takwas kenan ba sadaki bane don hayyo musan bai ce yana so ba gitta mai na aka jawo magana ƙulla armeni ina son in aurar da kai ɗaya daga cikin ‘ya'yana mata ga sunan bisa ga kayamin kiwon shekara takwas in ka cika goma wannan karimci na na dangare ka bar lizinta ma ba ta kaga hayo an kai ga kulla aure da saboda haka wasu ka ce ba wannan ba shine sadakin ba fala allal aqada jara ala muayyanatin rayuwa bayan an gama wannan magana kulla armen ya gudana akan wata ayyananna da ya ayyana cikinsu. don bai ce yana yi ba kuma bai ayyana wace ba ko da aka wannan magana wa bi maharin ahara kuma da wani sadaki na daban ba na kiwon gaba la da ra'ayil ganami ba wai da kiwon dabbobin ba fa yakunu ra'ayil ganami amran za'idan li amanati sai ya zama neman yayi mai kiwon dabbobi ba shine sadakin ba wani al'amari ne ƙari don amana ta da aka amince masa bayan ka ba mutum ya kuma ka amince mai ka miƙa mai dukiya aka yi rike walakin na lafahara sai dai abin da ya bayyana annal kana ijarata nafsi jingan nan dai da ya ba da kai nai na shekara takwas to shi ne sadakin don ba a ayyana wani abu ba nan qur'ani bai faɗi ya da wani abu ba kuma ba auren ba sadaki don haka sai a ɗauka wannan kiwon ne sadaki wala Allah shari'a fi zalika mukhtalifa mai yiwa ne shari'o'i sun saba ba dole na sai an yi auren wadda muka yi ga tamu shari'a ba domin shari'ar musa daban tamu daban kuma yana yawa ta shu'aibu din ta bambanta da ta musan kuma isfihi ijtima'u ijaratan wani kahin mu kan ga tamu shari'a bai halatta don an haɗe janga da aure lokaci guda kamar haɗe bashi da ciniki lokaci guda sai sammin gidan ga kuma in ramta ma ba a haka don yana jawo ka sai shi na kashe don kwaɗan bashi ba a yanzu fi akalin cikin kulli guda sai dai an karewa ga ayi wannan wal mashhuru an malikin abinda ya fi shahara ga mazhaban maliki wa ibn al-qasim da kuma ra'ayin ibn al-qasim hayyo dai cikin mazhaban ta maliki man ubu hana shi wal fasu da kuma bude shi in har ya faru qablu wa ba'd wato qabla jamai wa ba'dahu ko ya taka ko bai taka ba an kaji haka za a raba aure wa an ashaba al jawazu amma an karɓo daga mallan ashabu cewa akwai halaccin wasu hahahu ibn al-arabi kuma ya ingantar da wannan ra'ayi na ashabu cewa akwai ingancin yi har ga mazhabar maliki wala yajuzu nikahu ala al-ijarati kal hidmati wa wata al-qur'ani hil mashhuri min mazhab maliki amma baya halatta yin aure akan janga tsirin hidima ko karantar da qur'ani a ce shi as-sadaqi to baya halatta ga mashhurin mazhaban maliki wifaqan li abi hanifa kuma ya dace da mazhabar abu hanifa shi ma haka ne wa khilafar da shafi'i amma sabanin shafi'i shi ya ce ana yi wa ahmada ahmadu ma ya ce ana yi fa alal jawazi to in mun dauka akan halacci ya juzu zikirul hidima mudalaka yana halatta a ambace hidimar yanke ba sai an kayyade ba wa yuhmalu alal urfi amma an ka faɗe ta mudalakan ba a kayyade ba sai a dauka bisa ga al'adar ƙasa hilafan li abi hanifa wa shafi'i sabanin abu hanifa da shafi'i sun ce ba a yi lil jahali saboda jahilci ba a san abin da za a yi ba in don dai ka min kiwo shekara kaza to sun ce bai isa don ba a ayyana cikin shekarar za dabba nawa na zan kiwo karfe nawa zan dawo wa ma uridu an ashukka alaika ya ce ba ni son in wahal sheka da cilasta ma shekara goma bistira ashari da sharɗanta goma au bi takalihi ma ya ibu ko da kallafa ma abinda zai wahal da kai wa hadha sha'anul anbiya fi umurihim wannan shine sha'anin annabawa ga al'amuran su da mu'amala su ba su wahal da abokin hulɗa satajidni in Allah min salihin kuma za ka same ni daga cikin mutanen kirki in Allah ya so za ka ji daɗin hulɗa da ni ya ce in Allah ya so littabar ruki don bida albarka da ambaton Allah ba wai don shakkar da ya kai ga cika alkawalin ba in ji Mala abdullahi shi ce haka amma kuma ya akwai wani fassara na cewa annabawa da waliye ba su amince ma rayuwarsu na cewa lalle suna da yaƙini ga rayuwarsu za su cika abu sai sun ce in sha Allah sannan ga umarni da Allah ba manzo ne la da li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah kada ka taba cewa zan yi abu kaza sai ka ce yin Allah za ka same ni cikin mutanen kirki alwafi na bil ahadi masu cika alkawari قال ذلك بيني وبينك أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي والله عليم Musa ce zalikan lazi sharatta ni alaihi wannan abin da ka yi sharaɗi da ni a kai nai ka'imu yana nan tsaye bai ni wa bainaka da kai la akhruju an ana wala ta an ta ni ba zan hita daga wannan sharaɗi ba kai ba za ka hita ba ayyamal ajalai ne tufa fala na alayya amma cikin ajalin biyu na shekara takwas ko goma duk wanda ni kare ba za a yi min shishigi ga cilas min ɗayan ba ka yarda cewa asamani samani awil ashari ko takwal ne ko goma don yana yiwa cikin rai ne yanzu ya kaddara yana iya goma amma wajen kare takwas din ya kare su kashar ya ga bai iya cika goma sai ce ayyamal ajalainu qalaitu fala udwana cikin ajalan biyu wanda ne kare karakarci cinin shishigin cilas min daya wannan tsakanina na da kai ai faratu duk wanda ni kare ma din nan ta ayyamal ajalai ne za'idatun kari ce ai ra'ayi duk kiyon da ni kare in na shekara takwas in goma to babu tsetar iyaka kalaitu na da ma'ana faraktu ni kare ba ni biya ba dan ba bashi bane sai fa in an ce shi as-sadaqin kuma an kulla auren to kaga ya zama bashi sai kalaitu ya zan bisa ga fuska ta ta biya fala udwana alayya bi dalabin ziyadati alayhi babu shishigi ga ranga neman kari bisa ga wanda ni kari. wallahu alama na qulu wakil Allah shi ne shaida ga abin da muka faɗi kaga sharuɗan harbe sun cika tun daga siga can na baka ga sadakin ga na kiyu ga shaidar suwa wallahu alama na qulu wakil Allah shi ne shaida ga abin da muka faɗi ai kaga alƙalin da kai sun cika hafizun aw shahidun Allah shi ne mai tsaro ko mai shaida ga abin da muka faɗa ana wa anta ni da kai mal aqdu bi zalika sai kullu armi ya cika da haka qala fil ahkam ibn al arabi ya ce cikin tafsiri ne ahkam wa Lifa. an yi sabani hal da halabi bi imra'atihi hina al aqdi shin tun can da anka kullu armi matar tattare au hina safari Ko da zai tahowa gida an ka bashi mata ta yazo da ita wa zahiru abinda dai a zahiri annahu da halafil hali matar ta tare tun can ya yi duhuli da ita tun sadda aka kulla armenta in ta he nan ta tattuka ruwe an ruwaito anna shu'aiban annabi shu'aibu amara ibnatahu ya umarci diyata an tuɗiya musa ta ba musa asan wata sanda ya dafa ubi ba ba'a da zai tun kuɗi masu dagi in ƙwari sun taso ma dabbobin ya kore an gana mihi daga dabbobin nashi don ba a kiwo babu sanda wa kana isiyul anbiya'i indahu sanduna annabawa sun zan duk suna nan gun annabi shu'aib fa a fiye da ha a sa adam ko da ta zo ta ɗauko sai aka yi sa'a sanda adamu ta ga hannunta ita ɗauko min asil janna daga iccen as turare na aljanna fa hazaha musa ya karɓe ta amma bi ilmi shu'aib da sanin shu'aib wa annahu qala li musa fi ba'al al-awami kuma an ce da an kai yan shekaru shina kiyo shu'aib ya ce ma musa wa habtu laka taji gana ganami hazal a makiyaya waɗanda adda dabbobi da yawa in sun yi fadabin nan suka ji na shaɗi suna irin wannan kyautar ya ce kai a wannan shekara duk dabbar da ta haihu cikin dabbobi na in dai ta haihu a dara'a wa dara'a da namiji da mace duk wadda adda fari ga gaba baki ga katattara na baka ita kamar ka ce dabbobin ganau da kaka kiyo a wannan shekara duk wadda an ka haifa yankan batta ta kada raja an nita da kulluhu ala sifatul maskura to ka sai Allah ya dahe ka da arziki sai zan duk wadda an ka haifa wannan shekara irin kala haka an ka fawon halahu bi shaɗi kila don a arzik ta Musa a jarabci Shu'aibu shi ku a gani ko zai fasa yi ruwa fa wa fa'ala hu bi sharadi shi kuma shu'aibu ya cika sharadi na ce Allah ya baka ai dun naka ne fa hasala li Musa kalamun kasir sai gobe ba sai ya suka tabbata ga Musa Allah ma kala Musa al lokaci yayi to alhamdulillah al-ilmu inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah Allah ya arzata wannan muhalli yau da manya-manyan baki guda biyu muna godiya ga halartowa su muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi distinguished sanata da aliyu magatakar da wanda ya gina wannan masallacin da kuma shak jingir shugaban kuma mataimakin shugaban ƙungiyar zala ta ƙasa allah saka musu da alhairi allah albarkaci rayuwarsu ya mai da su lafiya salamu alaikum

wannan an ce minti 49 an kai da ka aje minti 49 kan goma ta wuce okay to مؤشرا لما قدمت لا مقدم ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت وأنت الأول والآخر والظاهر وأنت على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين الحمد لله kuma ya kamata kowa ce alhamdulillah a ɗaya waɗannan nemomi wani Allah mai da wannan wuri ya ƙara ɗaukaka masallacin nan kuma irin aikin da aka yin tafsiru muna fatar wata gina wani masallaci ko ko wanda gina shi Allah ya sa zama sai ya ta duniya lahira Allah ya saka mai alheri Allah ya saka dukkanin masu ne alheri da alheri zuwa ga musulunci da musulunci muna ƙarin hankalin mutane kula da goyon ba ga duk wanda ya ta alheri a kuma taimaki musulmi da musulunci ne addu'o'i na alheri wannan shi zai kawo ci gaban mu kuma shi zai samu launa lahiya muna da manyan mutane uku a jihar nan ya rika ba su goyon baya a kuma taimaka musu kyawun manohinsu na warko a senata aliyu muga kadda duk shirye-shiryen da kawo a lokaci ne sun samu ci gaba a hannun gwamna kuma na yanzu mutawallin sakkwato alhaji aminu ziri duk abin da muga takarda ya kawa shi kuma muna godiya gare da ya ci gaba da layar da hanyoyi na kuma zakka tallayi waɗanda abubuwa da ya gada gare shi sannan muna fatan kuma a samu haɗin kai tsakani ne da mutawallin sakwato su kuma su haɗa kai da majalisar sarki musulmi don wannan gari ya ci gaba kuma ya samu dacewa da kyakkyawar shawara da kyakkyawan shugabanci na waɗannan manyan mutane Allah ya bamu muna fatan Allah ya yawaita mu da irin su Allah ya yawaita irin su a cikin kowane na nigeria Allah koro da alheri Allah ya ba mu alheri Allah ya sanya mu cikin mutane alheri Allah ya kare mu daga duniya da Allah ya daga bala'in duniya daga Allah ya da alheri Allah ya zama shehu lahiya Allah ya ba mu lahiya shugaban wannan kuma bai lahiya Allah ya ba shi lahiya mutanen mu kuma wanda a can mataki na tarayya yan uwa da mun da ba Allah ya ba su shigowa da da alheri Allah ya haɗa Allah ya haɗa dukkanin musulmin duniya Allah ya ba mu alheri Allah ya saka ba sanata da alheri wannan mataki da dina Allah ya taka mai alheri ga shi wata mu haɗu cikin wannan masallacin cikin gidan Allah ana katu littafin Allah ga mu kuma kewaye da malami mai gatu shi kuma saboda Allah Allah mai alheri Allah taimake mu Allah koro mu alheri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin